shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daidai da lissafin 18 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasar na 271 cikin jerin girkusuwa na karatun lissafin zadul ma'adi fi hadiyi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar na zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da abin da ya shafi rayuwa da tafarki da tsare-tsaren yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim akan wannan lissafi musamman lura da cewa ya rubuta asalin lissafin a halin tafiya inda yake kasan makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba ibn qayyim al-jawziya yana ci gaba da bamu labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi mana darasi akan sariya ta Abdullahi dan Kuzafa wadda ta ainihin wato fita don kai farmaki a cikin shekara ta bakwai a watan rabi'un al'afir ranar ne ya saki lamba inda ya yi maganganu wajen bayar da labarin wani abu da ya faru a zamanin da suke rayuwa tare da malaminsu ibn taimiyya rahimahullah wato kisar waɗannan 'yan ɗariƙun arrufa'iyya al akwai wasu masu bin tafarkin sufaye karkashin jagorancin wata ɗariƙa wanda wani malami mai suna abul abbas ahmad ibn al-husayn ar-rufa'i ya kafa ta wanda ya rasu ne a shekara ta 578 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗarika ta yaɗu kwarai a wadancan lokuta wannan malami ne ba ne, masanin fiqh kuma sufi ne al'imamu al'imamu al'alusi a cikin tafsirinsa da yake ba da labari a sorry a cikin gayatul anam littafin al'alusi gayatul anam yake cewa waɗannan mutane a azamun nasi bala'an ala addini wa daula su ne mutane da suka fi kowa kawo matsala da fitina ga addinin musulunci da gwamnatin zamaninsu yayin da shi kuma ibnu khallikan yake faɗa a cikin littafin shi na tarihi wato wafayatul a'yan yake cewa suna da ababan mamaki masu yawa kaman haɗiɗiyan maciziya da ranta da shiga wuta da abubuwa iri daban-daban to in mun tuna wannan labarin ya kawo game da shiga wuta din game da cewa sukan shiga wuta sukan yi kaza da kaza da sauransu to shine muka ce za mu ɗan yi tsokaci na bayar da labarin abin da ya faru a takaice kwarai da gaske al'imamu shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa ya ba da labari da kanshi na menene ya faru dogon labari wanda ba zai yi a ce a karance wannan labarin gaba kidan shi wajen mun ya kai wajen shafi ashirin amma na son taƙaita mana rukusul aqlam na abin da ya faru an samu waɗannan 'yan ɗariku a ƙasar wato suriya a inda shibin tiniya yake rayuwa suna cutar mutane suna yaudara suna yin ainihin haɗinci da kowannan sukan yi ƙarya su kai mutum wani kabari su ce mashi na cikin kabarin ne yake magana shi alalin kabarin na ƙarya ne za a je a tona shi ne a wani lokaci daban a samu wani ɗan damfara ya kwanta a ciki idan ka zo kana magana ya dinga amsawa sannan sukan aika da ejen masu shiga gidajen mutane suna musu leken asiri ta yadda ka zo gunsu neman fatawa ko neman wani bayani sai ka ji sun san labarin duka gidanka da irin kalar fentin ɗakinka da irin abincin da ake ci da irin jama'a da ke gidan da sun sani sai wannan ya dinga firgita mutane suna yin abubuwa da dama masu ban mamaki na yaudara to daga cikin abin da suke mafi yaudara shine shiga wuta wanda ibn taymiya Allah ya taimake shi ya gane ya suke tsara wannan yaudara shine suna saman kitse ne na kwado da ɓawon lemun tsami da wasu sinadarai da suke haɗawa? da wani nau'i na wata ƙasa ta musamman da suke ɗebowa su dan daga shi suke kwaɓawa da man kaɗe su mai da shi kamar man shafawa sai su mulke jikinsu da shi wannan abu idan suka yi ta shiga wuta ba za su kone ba wannan yana tada hankalin mutane kuma ana ganin lallai sun kai matuƙa wajen samun kara da haka duk abin da suka ce a yi sayar ibn ya kalubalance su ya ce lallai lalle ba zai bari a cigaba da yin wannan yaudara suka roƙe shi Allah annabi cewa ya yi haƙuri za su tuba ibn jami'a ce to shi kenan dai har za su tuba su daina to shi ko zai kyale su amma sharaɗin tuba su zo su bayyana wa mutane cewa sun tuba sun daina ibn jami'a a cikin wannan labarin da yake bayarwa ya asala wata ka'ida mai muhimmanci game da ainihin fahimtar aƙidu da bid'o'i wanda babu laifi mu karanta ta a inda yake cewa wa zalika annal umura allati laysat mustahabba shar'i la yajuzu ta'abbudu biha bi ittifaqil muslimin yace yana da kyau mu san cewa abubuwan da shari'a wato qur'ani ko sunna ba su zo da bayani akan cewa musabi bane to baya halatta a bauta wa Allah da duk abin da babu nassi na shari'a da ya nuna cewa yin abin akwai lada a cikinsa yin wani taro yin wani biki kirkiran wani tsari duk abin da babu a kan shi to baya halatta abotar da buga da shi wala taqarrubu biha ila Allah ba za a nemi kusanci da Allah zuwa ga Allah da abin da bai da asali ba wala ittikhaduha tariqan ila Allah ko a ce wannan tafarki ne na rifka Allah wa sababan li an yakuna ar-rajulu min awliya'i Allah wa ahibba'i ballantana kuma a ce wannan abin ya wayi gari ya zama sababi na cewa wani wali ne ya zama cikin masoya Allah saboda yana mumarasan wannan abu wala atiqadu anna Allah yuhibbuha ko a kudura cewa Allah yana son wannan abu aw yuhibbu ashabaha ko Allah yana son masu irin wannan bikin kazalika aw anna ittikhadaha yazdadu bihi ar-rajulu khayran 'inda Allah wa qurba ko a ce aikata wannan abun yana ƙara wa mutum kusanci da Allah da samun matsayi a wurin Allah Ya ce, wala an yi ala shi'arar yaj'ala na litta'ibina almuridina wajha Allah ko kuma a ce hakan ya zama wani shi'ar ga wasu bayi wanda suke muridai wal alladhina hum afdalu mimman laysa mithluhu wanda sun fi sauran mutane falala mana idan ga wata ɗabi'a ko wani tsari wani nau'i na sutura wani nau'i na cin abinci wani nau'i na wani take-take wanda babu nassi akan cewa musahabi ne ghayatul amri a ce halas ne kawai to bai halatta ka wutar da mutane da shi kamar da shi wani tsari da za a gane waɗannan mutanen kirki ibn taymiya ya faɗi wannan dan mai da martani akan abin da suke cewa su abin da suke yi na kwana a zaune babu bacci na ainihin wato shiga wuta da sauransu su suna yi ne don neman kusanci zuwa ga Allah ya ce ai abu ko da halatta ne zai yi wa abotawa Allah da shi babu nasi akan shar'ancin shi balantana kuma abin da yake akwai cutarwa a cikinsa akwai yaudara yace to bayan da ya kokarin hana su wannan ba su ji ba sai suka je suka kai karin shigon sarki suka ce lalle lalle a sa shi ya basu su zanga yin addinin su ya matsa musu da raddi yana tona musu asiri ya hana su su yaudari mutane to a sanadiya haka ne aka kira shi aka kira su aka zo aka zaunar da su da shi aka ce su yi bayani suka yi bayani ibn taymiya ya da nashi zancen aka ce to yanzu me yake so a yi yace to shi abin da yake so idan dai da gaske ne wannan abin da suke yi to a zo a hura wuta a gaban mutane su shiga a gaba shi kuma yayi alƙawarin zai shiga tare da su ba ku ce a alaga ta malam karfa ka duka kone ja ba ku akwai sharadi am menene sharadin ka yace to sharadin shine a gaban mutane za a zo da ruwan dimi da kuma sabulu kowa ya wanke jikin shi tukunna kaga duk abin da suka zuba a cikin jikinsu wannan ruwan ɗumi da sabulu idan ka yi wanka duka tun da ka yi cire shi ko sai zama fata kai yanzu ita ce kaɗai duk wani abu da ta shafa ya kau ya ce to bayan haka sai mu shiga wutar ne da suka za ka fi suka kiyanta aka tara mutane aka kai aka kawo aka yi da su suka ce ina ai ba zai yi ba wannan abu da yake yi neman fituna ne kaza kaza kaza ƙarshe sarakunan suka gane cewa waɗannan mutanen mai wadara ne aka kuma sanya doka aka ce lalle an hana su marasantar abubuwan da suke yi na cuta da zalunci da cutan mutane da sauransu daga nan aka samu sauki game da al'amarinsu wannan shi ne dogon labarin jama'a ga shi nan wajen shafi goma sha shida na tura mana shi a wancan karan zuwa group na wannan karatun abin da ya sa watakila wasu ba za su gani ba saboda kusan wata guda yake na mai karatun nan ba yau a ce ana gyara saboda sabon masallaci wani lokaci eh, aka yi gyara sati na farko wani sati ya zagayo ne kuma na nan wani satin ya zagayo kuma ne mala abu salam ya zo ya lacca a nan rana ita yau ke Ila ka sai zama sati uku ke na yau shi ne na hudu ba mai karatu ba cikin iyawar Allah guda ka wata ila wasu ba za su gan shi ba yayi nisa amma na saka shi dan yana da yawa ne ba zai yi a printing a bakuwa ba sai na aika muku da soft copy din mutum zai kuma kuma ya karanta daga asalin shine cikin majmu'ul fatawa ta ibn kimiyya mujalladi na goma sha ɗaya in ka je in za ka yi satin sai ka duba daga kan karatun inda yake cewa amma ba a zufa ƙarƙa tabtu ma hadarani zikiruhu fil mashhad al-kabiri bi qasr al-imarati wal maidani bi hadarati al-khalqi min al-umara wal kutab wal ulama wal fuqara al-amma wa ghayrihim fi amr al-bata'ihiyya yawm as-sabt 9 جمادى الأولى سنة 5 shekara ta ɗari bakwai da biyar kenan bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata juma'a da ula aka yi wannan hadisi Allah ya tsare mu sai mu kuma cikin littafin mu malam ce faslun fi umratil qadiyya ga wani fasli game da umara ta ainihin alqadiyya ta biyan bashi ko ko me ake nufi zamu zo mu ji a gaba zai tattauna game da me yasa ake ce mata umratul qadiyya qala nafi'un كانت في ذي القعدة sanata سبع al-imamu nafi ya faɗa kamar yadda ke cikin littafin a tarikh wal ma'rifa na yaqub fasawi da kuma dalailun nubuwa ta al-imamu al-baihaqi cewa an yi wannan umara ne a shekara ta bakwai a cikin watan zulqa'ada wato watan bawan sallah da ake cewa wata na 11 a cikin lissafin watannin musulunci wa qala sulaiman at-taymi sulaiman at-taymi shi kuma yake cewa lamma raja'a rasulullahi sallallahu yayin da annabi sallallahu ya dawo daga yakin khaybar ba saraya ya ta aikawa da rundunoni kanana wa qama bil madinati hatta sahalla dhul qa'da ya kuma zauna a madina har dhul qa'da ya shiga thumma nada fil nas bil khuruj sannan ya yi shela cewa a fito haka bai haƙi ya ruwaito a cikin dala'il annubuwa wa qala musa ibn uqba musa ibn uqba kamar da ke cikin magazi dinsa ya hakaito daga al-imam muhammad ibn shahab az-zuhri cewa thumma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min al-aam al-muqbil min aam al-hudaybiyah mu'tamiran fi dhil-qa'dati sanata sar'i sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da shekara ta zagayo bayan shekara hudaybiya da shekara ta zagayo a zulqa'ada shekara ta bakwai an yi hudibiya a shekara ta shida kamar da muka ji a baya to da shekara ta kewayo daidai watan da wa huwa sharu allazi saddahu fihi almushrikuna an almasjid alharam watan da mushrikai suka katange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga isa cikin masallaci alfarma a garin makka sai ya kewayo bayan shekara da annabi ya ga haka sai ya ce a fito sai ya kama hanya hatta idza balaga ya'jad ne wannan ba ya'juj ba kamar da kaza ce yasma da yan da yan eh, yadrib ko yadrab a wani waje ne kusa da kusa da makka an ce mil takwas ne zuwa cikin garin makka da ya isa wannan waje wa ba al'adata kullaha sai ya sa kayan aiki duka da ya kamata ya saka irin na mayaki alhajafa walmijan ya sanya ainihin wato a a sulkensa alhajab shine shil garkuwa a walmijan da kuma ita ma wata nau'i ta garkuwa ma'ana duka kayan da mayaki yake sakawa a jikinsa ya nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya su wannan da kuma kibau warrimah da masu duka ya ɗauka, wa dakhalu bi ma'ana waɗannan sai aka wa ba sai ya aji su afwan ya aji su a gefe guda wa dakhala wa dakhalu suka shiga makka da abinda mahayi ke ɗauka na makamai a bisa al'ada shine asiyu ta kubba kawai takobi ne kadai take ratayawa a wajen tafiya sauran sauran kayayyaki waɗanda ake ɗauka a wajen yaƙi waɗannan makaman da aka lissafa wada'a sai ya ajiye su wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Abi Talib bayna yadayhi ila Maymunah bint al-Harith ibn Hazn al-Amiriyya sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da dan uwansa Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu cewa ya je gun Maimuna yar gidan Harith radiyallahu anha yaje ya nema wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aurenta fa ja'alat amraha ila al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ita ce ta baiwa Abbas walici akan ta duk abin da ya hukunta ta yarda wa kanat ukhtuha ummul fadli tahta dama mahaifiyar yar uwarta mai suna ummul fadli mahaifiyar su ah, ibn Abbas kenan da su al-fadlu ita ce matar watan ah, al-Abbas فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكوا العباس رضي الله عنه بيكتا أبوي وبا سي أورد إتقى منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال في عند النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مكة سيتي مصحبين شي أكشفوا عن المناكب ku cire mayafinku daga kan kafada kafadar dama wasu au, fi tsawafi idan kun zo tsawafi ku yi sassarfa shine tarihin sassarfa da ake yi a ainihin wato tawaful qudum guda ukun farko din nan da kuma sauke mayafi daga kan kafaɗa zuwa kasan hammata ya zama kafadan damtsan mutum na dama wanda ba shine a jikin ka'aba ba shine ke shine mutane ke ganin ka wannan na hagu yana ɓaran ka'aba wannan na dama yana gefe sai ka sauke shi sai a dinga ganin damtse ɗin kai tsaye Na biya ce musu su yi haka liyaral mushrikuna jaladahum wa quwwatahum dan mushrikai su ga ƙwanduwarsu da ƙarfinsu. wannan riwaya ce tabbatacciya al-imam ibn hamad ya rute daga Ibn Abbas da yake cewa inna quraishan taqulu quraishawa suna cewa inna muhammadan wa ashabahu qad wahanatuhum thumma yasrib ai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun je sun zauna a Madina kuma zazzabin garin Madina ya raunata su falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzo Allah ya zo da amihi alladhi ikamara fi a shekarar da ya kumara sai ya ce masabansa irmulu bil baiti salatan yaral mushrikuna quwwatuhum kewaye ɗakin Allah da sassarfa guda ukun farko yayin da kuke yin tsawafin ƙudumi don su ga ƙarfinku falon ma ramalu ƙalat ƙureshu ma wahalatu da suka yi haka sai ƙarshen suka ce a ashe ba da gaske ba ne da ake cewa sun yi rauni ɗin wannan haka ya tabbata kuma akwai lafazi ma na musa bin uquba wanda shine wannan da malai ya kawo wancan na ambata shine ke cikin bukhari da muslim malai ya ci gaba da cewa وكان kana بكل ما استطاع النبي annabi الله عليه وسلم ya kasance yana yima quraishawa mukayada wato ya mayan musu da martanin makida su da duk abin da ya samu wato dabarun yaki da dabarun farfaganda yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da iya wanda ya samu dan kai ka samu ganin wallan shi da sabon shi kasti musu kallon banza kada su raina su kada zama sa da wani tunani na raini a cikin su game da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ko kafa alu makka ar-rijalu wan nisa'u was sibyan yanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi ki sai ga mutanen makka maza da mata da yara da manya suka tsayi tsaya suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wa hum yatufuna bil baiti su kuma suna dawafi ga ɗakin Allah wa abdullahi bin rawahata bayyana yadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yartajizu mutawahhishan bisayf shi kuma wannan mawaki cikin sahabban Madina ɗaya daga cikin komandoji shine Abdullahi dan Rawaha yana rike da takobi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan yana rera wannan waka cikin ma'aurina ar-rajz yana cewa khallu banil kuffari an sabili kad anzala ar-rahmanu fi tanzilihi في صحف تتلى على رسولي يا رب إني مؤمن, مؤمن بقيلي إني رأيت الحق في قلوبي في قبولي اليوم نضربكم على تأويلي دربا يزيل الهام عن مقيلي ويذهل الخليل عن خليلي haka ibn hisham ya rawaito wannan a cikin a sirarsa yana cewa khallu banil kuffari an sabili ya ku ayan kafirai ku tashi ku bada hanya qad anzala ar-rahmanu fi tanzili hakika Allah mai rahama ya saukar da bayani a cikin abin da ya saukar na alqur'ani fi suhufin qur'anin nan da aka rubuta cikin takaddu tutla ana karanta su ala rasuli gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya rabbi inni mu'minun biqili ya Allah ka sani ni Abdullahi dan Rawaha nayi imani da duk abin da aka faɗa a cikin alqur'ani inni ra'aytul haqqa fi qabuli naga cewa gaskiya tana cikin karban alqur'ani al-yawma nadribkum ala ta'wili yace yau zamu karkashe ku kamar yadda muna fasara alqur'ani da yace mu karkashe barban yazilul hama amma fili wato tara wanda zai saukar da ainihin wato Kwallon kai ya saukar da nan wuya zuwa sama alham kenan an maƙiri daga maɗaukarsa wa yi zihilul khalila an kalli wanda kuma zai sa masoyi ya manta masoyinsa wato za ku sha wahala a wurin dama shi abulai ɗan rawaha kamar yadda ake ba da labari a tarihinsa cewa ya kasance yana aibata ƙurin shawa da kafirci shi kuma abla hassan ɗan sabit shi kuma yana aibata su da rowa da ainihin ragwantaka sai zama sanda suke kafirai sun fi jin takaicin wakan abdullahi a wakan hassan to da ya ce musu ragaye ce masu ɓuya a bayan mata kamar yadda yake fada da eh, yake cewa ne wallawa eh, eh, ka tabbacin bayan an yi badar ke ah, yana ala abu abasu fiya na an mu galgalatan fakad bari al-khafa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari qimatuhu al-ima'u wannan dogo kata shi yana aibata su da ragantaka sai suke jin takaicin shi fiye da waka Abdullahi dan rawa, amma bayan sun musulunta sai suka gane ashe Abdullahi dan Rawaha shi ya kure musu zambo saboda shi ya aibata su da kafirci da haka har sukan har suka ba da cin hanci su ba da kuɗi su ce don Allah in suka ji mutum yana faɗa waka ce don Allah har ka ƙara yin waka nan ga wannan kaɗan sha ruwa don a tushe maka bai ko da da wasa a majalisi ya kaji kana so ka tuna waka da garwa sai Allah ne amfani wannan waka don Allah ba cika karanta ta ba habawa ne suna jin takeicin ta sosai saboda kaga kamar nan ko nan ne fara zagin su yace khallu banil kuffari an sabili inda abla inda hasan ne zai ce musu ne ya kuma tsorata ku tashi daga wajen to shi ko ne sai ya ku ɗiyan kafirai ko mun gani wa taghayyaba rijalun minal mushrikina mata da yara maza da mata suka tsaya suna kallo wasu kuma daga cikin manyan kafirai wanda takaicin duniya ya ishi sai suka bar gari wasu suka shiga dajin suka buya ba sa so su gane yake faruwa karahiyata an yanzuru ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda bakin cikin kada su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanakan wa ghaiban saboda takeici da damuwa kuma sai an yi zabe an kada ku za a rantsar da wanda ba naku ba ai kaga zaka kai zara ba sai ka kalla ba kai ba sai ka je wurin na tsawon ba za ku kuma gidan kai ka kwanciya ka kana Allah isa kana cewa wallahi ki tako akai to haka wasu manyan kafiran makka suka kasa tsayawa a cikin garin makka dan su ga wannan abu sai su ce su ba za su kalla takeici ba a ce budurwarka da ka kaunata ka so aka ki baka aurenta ai kaga ba za ka je gun aurenta ba ko ba za ka je ka tsaya kuma ana sha fatiya kana ganin maroka suna yi wancan angon murna ba kada kai tafiya ka ka je ka bacci rana Allah shi kyauta fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata salatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka kwana uku falamma asbaha min al-yawm ar-rabi'i da yawa yi gari rana ta hudu أتاه سهيل بن عمرو وهويتم بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة تيجا ودنا متعني cikin kafirai a lokacin Suhaib ya musulunta daga baya Suhail dan Amr da Huwaytib ibn Abd uzza sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi suka same shi cikin wani majlisi tare da Ansarawa yana tattaunawa da su yana magana da ɗaya cikin jagororin a ansaru ne sa'ad ɗan ubada radiyallahu anhu fasaha tsibu sai tsibu ya daka ihu ya yi tsawa ce ina inna shidu kallaha, muna gama ka da Allah wal da alƙawarin da ke tsakaninmu da kai lama kharajta min ardina ka fice mana daga ƙasarmu wa qad malatit talat kwana uku muka baka kuma san kare don Allah ka fice gaba kafan nan fa qala sadu bin ubada sai sadi yake cewa kazabta la ummalaka ƙarya kake ƙarya kake dan kaza kaza ya mushi mummunan magana laysat bi ardika wala ardi abaika ƙarya kake yi wannan ƙasa ta makka ba taka bace kuma ba ta iyayenka bace wallahi la nakhru yace na rantsi da Allah ba za mu fita ba ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويتبا أو سهيلا sai kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai kira huwaiqib din ko suhailu fa kana yace inni kad nakahtu minkum ra minkum ra'atan fama yadurrukum an amkusa hatta adkhula biha yace ai nayi aure ne a garin nan na aure wata mata mai suna maimuna menene laifin ku menene laifina ko me asarar ku dan na zauna a garin nan har na tare da ita wani ba a fa'ama mu rarraba abinci wa na akula kowa ya ce koshi wata akulna ma'ana kuma ku ce? fa suka ce nuna shi dukallaha wal aqada illa kharista shi a'a mu dai muna gama kada Allah ko ta gaba garin nan fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abarafi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mauransa abu nafi abu rafi'in fa'azzana bin rahil a rafi ya ce to shi kenan a fita a tashi a fita waraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta nazala batsana sari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau abun hawa ya ci gaba da tafiya har ya kai ainihin wato batsana sari cikin wani kwazazzabo da ake ce masari haka al-imamu diya'u al-maqari ke rawaito wannan da hakim da al-imamu at da sanadi kyakkyawa wannan wani wadi ne a arewacin makka shi ake ce masarif fa qadimat maimuna wa Mamma'a. A nan maimuna ta taho ta manzo Allah sallallahu alaihi salama. ita da ƴan rakiyarta na amarya wa qallaqu azan wa ana'an min sufaha'il mushrikina wa ne. suka ba a annabi sallallahu alaihi salama labarin cewa a hanyar tahowa sun sha wahala a hannun wawaye da sakarkaru da yara cikin ƙurayshawa an ta musu ihu ana jifansa ana woyi woyi woyi fabana biha bitarif annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da maimuna a tarif kamar yadda yake cikin tabaqat na ibnu sa'd da sirat ibnu hisham thumma adlaga wa sara hatta qadima madina sannan ya tafi cikin dare ya tafiya mai tsayi har ya isa garin madina an ya kuna يكون mai munata بسرف بسرف حيث بنا بها كما الله سبحانه وتعالى cikin hikimarsa da ikonsa a wannan waje ne kuma maimuna ta rasu a nan kabarin ta yake radiyallahu anha ba da yake ga wata gaba wa amma qaul ibn abbas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja maimunata wa huwa muhrim kamar da aka sani wannan matsala akwai sabani akanta shin wannan aure da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a garin makka yayi shi ne a cikin ihrami a cikin kayan aikin umara ko ko yayi shi ne kafin ihrami ita maimuna ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai aure ta a halin ihrami ba sayyidina ibnu abbas shi kuma shi kuma ya kafe ya nace akan cewa lalle a cikin ihrami annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wannan aure da haka sai matsala ta zama ƙabiya ta tattaunawa tsakanin malamai da bincike da kallon dalilai da shi ne yake so yi mana tsokaci a kan wannan matsala ya ce ibn abbasin ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya tare da maimuna ne wa huwa muhrimun alhalin ya ɗau harama wanda kuma a shari'a an hana yin aure ko neman aure ko karɓar aure a cikin harama wa mana biha wa huwa halalin. an ɗaura auren ne a harama amma sanda ya tare da ita to an riga an warware wannan harama wannan hadisi na Ibnu abbas yana cikin bukhari da muslim da abu daud da tirmidhi da nasa'i da surwaito shi malam yace fahimin wasu masu dirika alaihi wannan maganar tana daga cikin abin da aka ci gyaran ibn abbas akai wa udda min aw min aka lissafa shi daga cikin kuskuren Ibnu abbas radiyallahu anhuma qala sa'id ibn al-musayyib sai dan musayyib yake cewa wa wahim ibn abbas wa in kanat khalatu ma tazawwadaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama illa ba'da ma halla zakarahu al-bukhari yace wa wahim ibn abbas ibn abbas yayi kuskure haka yake anaku to wannan kuskure ne na nakali yadda yake a cikin asalin usul din shine wahila wahila wahila wawun ha da lamun wanda ma'anar shi wahila yahilu wahlan ma'anar shi zahaba wahmuhu ila shay hankalin mutum ya tafi akan wani abu na kuskure ya bayu zuwa ga wani hukunci shi yake ce ma wahila kuma ya zuwa da ma'anan ghalifa ko saha mantuwa ko rafkanuwa wannan shi ne abin da yake cikin usul inda aka kwafo na wannan littafin na ɗaya kenan malam ya ce ibn abbasin ya yi kuskure kamar yadda sai ɗan musayi ya faɗa ma ta zawwaja ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa ma ba'da ma halla annabi sallallahu alaihi wasallama bai aure ta ba sai da ya warware haramarsa ko da take kanwar mahaifiyarsa to amma wannan kuskure mala ya ce zakarahul bukari bukari ya ambaci wannan a cikin sahihinsa to wanda yake da ta'aliki irin wannan na su shu'aibul arnaut zai ga cewa a nan ƙasa sai su malam shu'aibul arnaut suka ce asaru sa'id ibn al-musayyib laysa fil bukhari wannan asarin na sa'id dan musayyib baya cikin bukhari wa inna ma huwa inda abi daud wal baihaqi sai da cikin sunan ta al-imamu abu daud da as kabir na al-imam al-hafiz Abu Bakar al-Bayhaqi akwai wanda nashi yake da wannan inda ka da irin wannan nuskar ta su Shaib al-Arnaut da zaka ga wannan rubutun to shi ma wannan ba haka bane wannan ba kuskure babu shakka wannan asali yana cikin Bukhari yawwa yana cikin Bukhari yana nan a lamba ta ɗaya da ɗari takwas da da Da talatin aka shi ma mai ya yi wannan wahamin Allah ya gafarta musu gaba ki daya za mu zo mu zai ambata da shi ibn al-qayyim zai ambaci wannan asar yadda yake a cikin sahih bukhari din domin nan ya kawo mana shi da ma'ana ne zaka yana tafi kamar yadda yake cikin sunan Abu Dawuda kuma yake cikin Asnan al-Kubra da Imam al-Baihaqi wa qala Yazid ibn al-Asam mi am Maimuna Yazid ibn al-Asam shi kuma ya ruwaito daga Maimuna kamar yadda Muslim da Baihaqi suka ruwaito har ila yau cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama tace tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu halalani bi sari tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ni alhalin ni da shi muna cikin halatti a ainihin wato sarif wa qala abu rafi'in wannan riwayar al-imam muslim din kenan da abu daud da ahmad ibn hanbal da ibn majah da baihaqi da sarwaito su wa qala abu rafi' abu wancan da aka saye shela bararran bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yake da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maimunatu maimunata wa huwa halalun annabi ya auri maimuna a cikin halin halacci wa bana biha wa huwa halalun ya tare da ita a halin halacci wa kuntur bai bainahuma ni ne dan sako mai zuwa ya kai sako ya anso a tsakankaninsu sahha zalika anhu wannan ya inganta daga abu rafi'il al-imamu ahmad da tirmizi sun ruwaito shi ta hanyar hamad dan zaid daga matsaru lil warraq daga rabi'a daga sulaiman dan yasar daga abi rafi'il wannan isnadi ne kyakkyawa malamin su gaba da cewa a a yace wa qala sayyid ibn musayyib to kaji wannan magana wannan magana zaka samu karin bayani a cikin ta a cikin littafin at-tamhid lima fi min al-ma'ani wal asali ya tattauna a kanta. wa qala sa'id ibn musayyib ɗan dan musayyib yake cewa hadha abdullahi ibn abbas jama'a gafa abdullahi ɗan abbas yaz'umu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nakaha maimunata wa huwa muhrimun yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna ne yana halin harama wa nama ma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makkata amma yadda abin yake annabi sallallahu alaihi sallama ya zo garin makka wa kana al-hillu wan nikahu jami'an aka yi ainihin wato auren da tarewa a lokacin da yake cikin halatti fa shubbiha zalika ala an-nas sai abin ya tsafarkwade wa mutane to wannan ita ce riwayar baihaqi wanda malai ishara zuwa ga cewa ba ta cikin bukari wancan lafazin shine na bukari wannan shine na limamul baihaqi a cikin dalilin nubuwa kamar da ibn taymiya ya kawo shi a cikin sharhin umda haka ibn kathir a cikin al-bidayah wan nihaya dukkan sun kawo wannan labari wa kad ya yace kuma an ce huta innahu tazawwajaha kabla an yuhrim ya aure ta ne tun kafin ya ɗaura harama ma'ana sanda ya tura neman auren aka ɗaura auren bai riga ya ɗau harma ba yana nan yana jira a can inda muka ji ya sauka a yi ajarki malin ya ci gaba da cewa wafi fi haza nazaru akwai tababa game da wannan ila an ya kuna sai dai ya kasance wakkala fil aqdi alaiha qabla ihrami ya zama kafin ai ɗaura auren kafin haramci ya wakilta wani ya je a ɗaura auren wa azunnu iya ya zakara zalika ƙaunan. wal'akwalu salatatu ya ce ina tsammanin al'imamu shafi'i ya ambaci wannan ba shakka shafi'i ya ambaci wannan magana a cikin al'um kuma kenan za a iya talhisin maganganun zuwa maganganu guda uku maganganun da malamai suka yi game da wannan aure za a iya raba su zuwa gida uku a ahaduha zance na farko annahu tazawwajaha ba'da hillihi da al-umara annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna ne bayan da ya ya gama ya warware wa huwa qawlu maimunata nafsiha wannan shine magana ita sahibatul qissa maimuna din wa qawlu safir bainahuma kuma shine magana dan sako jakadan da ke tsakaninsu su shine Abu Rafi kenan bainaha wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa Abu Rafi jakada tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sahabi Abu Rafi radiyallahu anhu wa qawlu Sa'id ibn al-Musayyib kuma wannan shine magana Sa'id dan Musayyib wa jumhuri ahli al-naqal da daukacin malaman sunna kaji masu bin bayan wannan zancen wasani zance na biyu cewa annahu tazawwajaha annabi ya aure ta ne wa huwa muhrim yana halin ihrami wa huwa qaul ibn wannan shine magana ibn abbas wa ahli al-kufati da mutanen kufa hanafiya kenan wa jama'a da wasunsu a ah, baya ga ibn abbas an samu hadisi ingantacce daga aisha daga abu huraira wanda ke goyon bayan wannan ra'ayi as-salis zance na uku annahu tazawwajaha qabla an yahrim ya aure ta ne tun kafin ya dau harama amma bai tare da ita ba sai da ya gama aikin wannan umara kaji ce na uku wa qad kumila qawl ibn abbas annahu tazawwadaha wa huwa muhrim ala annahu tazawwadaha fi shahr al-haram sai aka ce magana ibn abbas za a fassara ta da cewa abinda yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna a cikin watan aikin haji watan umara watan ihrami shine watan zulqa'da kamar da muka ce wala fi halin ihrami ba a halin ihrami ba a a watan ihram da aka ce tazawaja muhrim ay fi shahril haram wannan magana tana cikin littafin majmu' sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi ya kaito wannan magana daga Abdurrahman ibn al-Jawzi da kuma a a a shi ibn Hibbana an kawo magana shi ce a ana nufin tazawwajaha dakhil al-haram sai zama daga cikin ma'ana harami akwai in ce muhrim ai ya dau harama muhrim an shiga watan aikin hajji muhrim ya yana cikin garin makka ko madina shi ma muhrimi ne ina ya suka samu wannan yace a qalu suka ce wa yuqalu ahramar rajul ana cewa wani yana cikin harama idza aqada al-ihrama idan ya kulla harama wa ahrama ana cewa wannan cikin harama idza dakala fi shahr harami ya shiga cikin watan wa in kana halalan koda bai ainihin wato dau harama ba bi dalili qawli sha'ir saboda fadin mawaki da yake cewa qatalubna affan al-khalifata muhrima war'an falam ara mithlahu maqtula yana ba da labarin kisan da 'yan ta'adda suka wasu yi wa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalifa na uku a musulunci Usman dan Affan radiyallahu anhu yace qatalubna Affan al-khalifata muhriman sun kasance dan sun kashe dan Affan Usman dan Affan halifan nan muhriman a cikin wata mai alfarma a cikin zulhijja aka kashe shi shine ma'anar muhriman anan domin kowa ya san a gida aka kashe shi a Madina ba a wajen aikin hajji ba amma watan ihrami daga muhriman na zuwa da ma'anan shiga wata ko da baka cikin mahallin ko da baka sanya fitira ka amsa labbaika Allahumma labbaika ina fata mun gari yace wa inna ma qataluhu fil madinati halalan fi shahr al haram sun kashe shi ne a madina a ainihin kasancewar shi muhall a wata shekara a azulhijja a shekara ta talatin da biyar bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka ce a ma'anar shi muhriman ai sa'iman yana cikin azumi na sauma ihramun aida da shi ma domin shi ma azumi ihrami saboda ai kamar yadda a aikin haji abubuwa da dama aka ƙara ƙaimin haramcinsu idan ana aikin haji ba a san kwarkwasa ba a san gayu ba a san sa turare ba a san kaza ba a sa masu tara. da aikin haji da umara ko sai dai mayafi ba kaga azumi ma an hana waɗannan abubuwa wanda suka shafi shagali ko kwarkwata ko sakin baki da an hana su kuma wato shi ma mai azumi a cikin wani yanayi na taka tsantsan da rayuwarsa saboda ibada da aka ce wannan na iya daukar ma'anarsa al asmai ya ambaci wani wajihi daban da yake cewa ai muhriman wato sun kashe shi wa ya hillu damu jinin shi bai halarta ba suka shi ai muharramad dami jinin shi bai kashe katalul katalu ibn affan al-khalifata muhriman ai katalu usman ibn affan wa damuhu haram Su wannan fasarorin malamai sun yi su ina fata mun gane wannan to amma kaga fasarar da ta mana amfani a anan shine cewa muhriman wato a cikin mahalli almakani wurin da ake daukan harama shine fasaran wancan hadisin kenan kuma inda sayyidina Usman ko kuma shigan wata wani sayyidina Usman a kashe shi a cikin watan da na harama ne وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى al-imam muslim Allah ya kara mashi rahama da shi da al-imam abu Dawud, da tirmidhi da nasa'i da ibn majah dukkanin su ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sayyidina usman dan affan Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa la yankihu al-muhrim wanda ke halin harama baya yin aure an hana mutumin da ya riga ya kulla tafiya aikin haji ya shiga cikin miƙati an hana shi ya aure haka wanda yake halin umara wala yunkahu kuma ba a yi masa aure wato kana da ya ta je aikin haji ba ka yi mata aure ba ko kuma kai kanka tafi aikin haji ka ba da dama a nan ka ta daura maka aure baya yiwa sai an gama aikin hajin nan wala yaqubu kuma ba a neman aure a halin aikin haji neman aure ta fuskar hitba wato neman aure da shari'a ta sani dama wancan sunan shi farfasa fala rafaka wala fusuka wala jalatul hajj wannan dama ban magana shi ake amma al-khitba shine formal introduction wata kila da ake cewa ko wane yazo ko ya aiko wurin wali ko wakilin waliyin mace yake ina neman auren wanci makaina ko mawani wannan neman shine al-khitba wanda daga nan za a ce to ayi siga a daura aure ko kuma irin al'adunmu a ce to an yi alƙawari za a sa rana ko an saka ko kuma sai an yi shawara gwargwadon al'adu da gwargwadon yadda aka gamsu ko ba a gamsu ba to wannan neman shi kanshi an hana shi saboda ana so ne mai aikin haji ya zama gaba ɗaya ya fita daga siffar mutane ta fuskar mu'amala to mu'amala kuma da mutane suka sani da ita babu kamar mu'amala ta wuri ina ka sa mutane suna wannan mu'amala to ba a so ya yi ta ba a so ya yi ta ko ya tuna ta ko ya kawo tunaninta a kusa da shi to za ka aka hana hatta neman aure kaga bil ahara to an hana ka zo ta a maka kenan ana cikin aikin haji ka fi kana ko da kaga ta yi maka an hana ina ba ta mun gane wannan sai ka bari har sai an gama aikin haji malam ya ci gaba da cewa a ah, walau qaddara ta'arudul qawli wal fi'li hahuna idan muka kaddara cewa wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana can kuma aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya saba wa wannan zancen nashi na wajaba taqdimul qawli to sai mu gabatar da zancen لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية saboda fi'ilin ya dace da albara'atul asliya wato asali halatta sannan shi fi'ili ana iya mushi tawili wal qawlu naqilun anha shi kuma magana ta cire wannan halin daga albara al-asliya albara al-asliya shine duk abin da yake asali mu'amala ne yana cikin asalin halacci ya barranta daga duk wani hukunci na shari'a sai an samu abin da yazo a cikin shari'a yace ayi kaza ko a bar kaza to sannan sai a tunda mai hukunci to kaga zance shi ke cira abu daga wannan bara asaliya daura aure ko a duk sanda ga dama yana cikin asali sannan kuma shi daura aure na iya ɗaukar tawili watakila sai a ce tawilin shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya ya riga yayi sannan ya zo ya ganta da ya gama kuma zai baggar kuma ba zai ce ta taho madina ita kadai babu miji ba ba ta da maharami za a yi duk wannan tawilin amma maganar shi tana ita ce ita ce asalin hukunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sharruwa a tsaye sharruwa a tsaye makruhi amma kuma ta na an ganshi ya sha sai a nemi dalilin da za a bayar ya hana yin fitsari ko bayan gari ana kallo ko a baiwa alƙibla baya kuma an taɓa ganin shi yana yi sai a baiwa aikin shi uzuri haka dai haka dai za a taɓa da wannan uzurori ne malam ya ci gaba da cewa wa za mu wafi kulle ƙa'idatul ahkami kaga wannan ya dace da ƙa'idar aka sani a cikin usul fiqh walau qaddima al in a gabatar da aikin lakana rafi'an li mujibil qawli sai zama maganar ta da abin da wato aikin ya kauda abin da maganar take nufi kenan shi in muka ce tun da annabi ya yayi aure mun dauki maganar ibnu abbas cewa auren nan a cikin harami aka yi shi to dan haka ya halatta to cewa haka mun karya wancan zancen amma in muka ce yana nan akan zancen manzala sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan haramtawa tana nan da karfinta kuma shi ma aikin yana nan da wajihin da za a fassara shi kaga mun yi aiki da duka nasoshin kenan ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa a fayal zamu taghyirul hukmi marratayn to zai zama kenan kamar an san da hukuncin sau biyu da ana yin aiki da haramci yanzu kuma halarci ya goye goge shi huwa khilafu qa'idatil ahkami wallahu a'lam faslun malam yace walamma arada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a a al-khuruj min makkah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fita daga garin makka tabi'at ibnatu hamzata tunadi sai wata yar gidan hamza dan abdul muttalib rahmatullahi alaihi wa radiyallahu wanda lokacin ya riga ya mutu yayi shahada ya shudi sai wata iyassa sai ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallam ta mishi ya am ya am ya dan uwan mahaifina ya dan uwan mahaifina fatanawalaha ali ibn abi talib na ali sai ya kama ta ya dauke ta karma yarinya ce radiyallahu anhu fa akhadha bi yadihi sai ya dauke ta da hannunsa wa qala li fatima yace wa sayyidatina fatima radiyallahu anha dunaki ibnata ammiki ga yar gidan baffanki sayyidina hamza baffanta ne dan uwan mahaifinta ne fa hamalatha sai fatima ta rike ta fa khasama fiha wa zaidun wannan ya sai aka samu saɓani da rigima tsakanin sayyidina ali da sayyidina zaidu da sayyidina ja'far radiyallahu anhu ajma'in kaje da salaf suke da san rike marayu ba yanzu marina yace kwaya ɗaya ake ta rigima kowa na cewa shi yake san wa kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam muku yanzu ga marayu ne ga sanan tuli har sa wanda zai zai dan Allah ya dauki ma kwaya da kanin uban yaki wan uban yaki mijin da ya auri uwan shi ma ya ce ba ruwan shi kowa ya gudu ya ban marayu jama'a yana daga cikin abin da ke jawo mana bala'o'in da muke fama da su wulaƙanta marayu da tozartar da su baya da ƙin taimaka musu kuma sai a samu wani ma ya lallaba ya kwashe abin da aka ba musu ya lallaba ya cinye gada ya haɗa kai da wasu macuta an sai da filayen ko dukiyoyin ko irin kuɗaɗen da ake amsowa daga ma'aikatu da hukumomi inda wasu suka yi aiki wanda in bayan mutuwan mutum ana bayarwa ga magadan shi to dai ke kasa ce ba shari'a Allah ake bi keke da keke ba sai ga sai a ce sai a rubuta sunan wani list of kin sai an bude account sai an je banki sai an je kotu sai an yi waye waye to garin haka duk kudaden da ta zirarewa ya kamata mutanen kotu da mutanen ma'aikatu da mutanen da ke aiki a hukumomin fanshu ina su tsoron Allah wani wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim su ma fa wannan wannan tafarkin da su su ma suna da akawun na fanshu kuma suna da ƴaƴa suna da mata kuma za su mutu kuma za a zo lissafin nasu sai daga an lissafa haƙoƙin waɗannan marayu miliyan sha takwas, amma da ƙyar miliyan goma ta iso hannun su duk wannan sauran miliyoyin tsakanin ma'aikatan kotu da ma'aikatan hukumar da ake ce mata nema na kom ne ko fenkum ko a cikin fenkum ko da sauran waɗanda suke shiga su fita su suke cikin wannan kuɗin kuma su dinga neman fatawa wai ya halarta ya fa za a yi halarta jama'a ta ya zai yi halarta ya kamata sai su tsoron Allah jama'a lokaci kankani sai ga marayun nan sun koma abin tausayi sai bayan shekara goma sha biyar da uwar da danginta sun sha wahala sun yi training din sun zama mutane sai kuma wannan duk sai ya yi ‘ya'yanmu a lokacin ko ba su san ku ba ba san darajar ku ba ba su san kima ku ba tun da ba ku taimake su ba idan sun muku rashin mutunci a ce sun wulakanta abokan babansu sun wulakanta ‘yan uwan babansu galibi ‘yan uwan uba ne suke wannan rashin imanin galibi ya kamata jama'a kowa ya ji tsoron Allah musamman akan al'amarin marayu maraya jari ne mai gwaɗi da ba idan kana riƙe da shi kana taimakonsa Allah ya yi alƙawarin zai taimaki dimi taimakon maraya tun a nan duniya za ka ga arziki da yalwa a cikin dukiyarka sannan a lahira kuma shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa da manzala sallallahu alaihi wasallam ta nake duk dai arzikin ake nema na duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar fi da gaske kake yi ya kamata ya zama a cikin sabgar da kake yi akwai kula da maraya ko da kwaya ɗaya sun zama ku duba ba ma mamaki irin yadda kullum ake gidauniya ana nema wa marayu taimako amma sai ka rasa ta ina ake taimaka musu taimakawan kawai zama ceremonial ma'ana a taimaka musu da kayan sallah da abincin sallah rana ɗaya rana biyu what happened to them other days of the year me ke faruwa game da school fees me ke faruwa game da ci da shan yau me ke faruwa game da bill na ainihin lafiya bill na wuta me ke faruwa game da sauran ababa a bar mamansu ko iyayensu mata su ta shan wahala har ta kai ga barace-barace wallahi wasu har aukawa suke cikin barna ta zina jama'a don su ci da yayansu mu mun sayar wannan labaran ba daidai ba ne ka zo kana faɗa su akwai matan da idan imanin su ya rauni wahala ta yi wahala ya dai shi ka misali wannan hadisun na masu kogon ta nake wannan masu ta gama shan wahala ne ta miƙe kanta ga wannan kasar na tako ko Allah ya taimake shi ya imani bai barantar da ita ba to ma adaraka cewa inda aka ba zai faruwa ba mace tana da rauni ko kuma akan samu yanayi kuma ila yau sai a yi sakaci da su sai wasu matattu musamman 'yan shi'a suna da a akan wannan sun suka laluba suka ga wata bazawara a wata anguwa da ƴaƴanta su shida su bakwai su takwas ku kuma kun ki kulawa da su yadda ya kamata da ƴan shi nan su dinga aiko wani daga cikin su yana zuwa yana gaishe ta yau ya mata kyauta gobe ya cikin mata fuska ya kawo ƴaƴan kaza ya kawo kaza har ya shiga jikinta ya ta mutu adadi ita yana mata ya aure ne babu komai daga ƙarshe ya juya ƴaƴan nan ya mai da su ƴan shi'a a kwashe su a kai su makarantar 'yan shi'a ta fodiya ko a kai su makaranta ta kiristawa duk ana yin wannan mun kuma zo mai ta hayaniya gama gaskiya saboda Allah gama wannan cin amana junanmu cin amana ne kada ji wannan marina ya ce kwaya daya da yake su sahabbai suna da kan gado sun san ciwon kansu mutum uku ne suka yi rikici akan kowa na cewa shi zai rikici sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shiga al'amarin ya sulhunta Allah shi kyauta sayyidina ali eh, malam ya cigaba da cewa fa khasama fiha ali wa zaid wa ja'far fa qala ali ana akhastuha yace na riga na dauke ta wa hiya ibnatu ammi yar gidan babba na ne wa qala ja'far ja'far yace ibnatu ammi yar gidan babba na ce ni ma wa khalatuha tahti kuma ni mijin kanwa uwata ce zaka na fika tek wa qala zaidun zaidu yace ibnatu akhi ƴar ɗan uwana ne faƙada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li khalatiha sai annabi ya hana su ba aliyu ba bai ba zaidu ba bai ba ja'far bai ba abin nan ja'far ba sai ce hiya li khalatiha yar uwar uwar ta din innata kanwan mahaifiyarta matar zaidu kenan ko sorry matar ja'far ita ce a haƙu biha li'anna al-khalata bi manzilati al-um wa qala da zaidin annabi ya ce ma zaidu annabi ya ce musu wa qala ya ce al khalatu ummi wa da li ali sai ya ce wa ali anta minni wa ananinka, ni da kai ɗaya muke wajen dangantaka wajen yadda nake girmama ka kai na wane na kusa na jikina wa qala li ja'far nabi ce wa ja'far ashbahata khalqi wa khuluqi kai kuma kayi kama da halitta ta, kuma kana da irin halayena wa qala li zaid yace wa zaid anta akuna wa maulana sai kuma dan uwan mu ne kuma bararran bawan mutafaqun ala sihati al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi haka na al-imam abu daud wannan yana nuni zuwa ga idan mutum ya zo neman wani abu a wurin wurinka baka bashi ba yana daga cikin zaka yi compensate da shiga mutum ta magana mai daɗi kar ya tashi babu komai yanzu su wannan abin da annabi ya gaya musu ya ma ba su iraye anta minni wa ana minka annabi bai ce mishi karewar daraja wannan kuma a ce kayi kama da manza Allah sallallahu a kama da hali ne kamanta ka wannan sai zama abin daukar izina za mu zo mu ji malam zai magana akan abin da ke cikin kissar na fikihu a darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh